wato fa yanzu harka ta buɗe kaga shi kenan yanzu ni ne sarki ba wani ɗaya ne kai wato gaskiya ana shan kiɗa kowa ka taɓo ba sisi a hannu gashi kuma zaɓe ya zo to ni yanzu tsakanin waɗannan ma masu neman takarar to a zaɓa ne eh hmm. ni wallahi gaskiya lamarin zaɓen nan sai a hankali dan na fi son wanda idan na zaɓe shi zai ban kamar naira miliyan goma kaga shi kenan ni kuma sai in zaɓe shi yau to yau shi zai zo na wuni ga wahala ga yunwa na yi zaɓe kuma abin naira dubu ɗaya hmm, ni dai wallahi ba dai ni ba shi yasa fa na ce fa talakan Najeriya na cikin wahala yanzu ma saboda Allah in ban da ma talakan Najeriya sai da Buhari ya ma dukan talauci amma akan naira dubu ɗaya ta, ka je ka siyar da yancinka hmm, ni dai wallahi ba ruwa na zaɓen yanci zan yi wallahi ya dai 'yan mata ina zuwa haka am so nake dan Allah ke ni layin badori amma nawa ne kuɗinka. ka eh to kuɗin ba yawa naira dubu biyar ne a'a ni kam kamar na so na gane ka shin ba kai ne sarki Ali Nuhu ba <laughs> yan mata kenan ai kin san mamansa to kanwar kawar yar kakata ce to shi yasa muka yi kama ai haka ma dan ina ciki ne shi yasa a gaskiya kam na ga alama Sai dai kadan Allah ina sauri, amma ban da gudu. Ka san jikin ne na mace mai juna biyu, <laughs> to sai a hankali shi yasa. Kai kai dalla ya min shiru, dama yawancin ku haka ne, sai ku ce mutum ko masu aure ne, amma saurayin ma ba ku da balle miji. Bari in faɗa ma na kuma wannan sojoji ne shi. A haba ni yake ba wa tsoro, duniya sun koma ta buhari ce ke ba ruwana, balle wani ƙaramin soja. wallahi sai na faɗa mishi in ce ka zage shi kuma ka ce za ka mare ni kai kai ka ji sharri yaushe kuma na ce haka a kin ga rufa min asiri ma wallahi no no no no mai honi yi shiru daga ce komai ba lafiya kuwa no ba wai haka bane kin gane kawai ina kallon wannan kyakkyawar fuskar takin ne shi yasa kai mai honi gaskiya kiɗin da ban ce kin haɗu wallahi sosai Allah mai sweetheart ka ce ashe daɗin kyakkyawa ce ta ma sun wani abu kuwa Lo, ina jin ki faɗi jiya na yi mafarkin an mana aure ba mu wuce wata bakwai ba kawai ka ce wai za ka min keshiya baɗin ciki kamar na mutu ranar kai ni kuma a ga kwantar da hankalinki kar ma ki damu ai ke ce farko kuma ke ce ƙarshe in sarauniyar 'yan mata Hmm, har ka sa na ji daɗi a raina ka ma san wani abu son nake yanzu na fara siyan kayan reno da kuma kayan wasan yara ha'a honi yaushe kuma aka miki mai suna haka ban sani ba <laughs> ai so nake na fara siya baby ta kaya tun kafin ta zo honi kenan na gaba ko wannan auren ba a yi ba balle kuma yara haka ne ni wallahi gaskiya na yi na ga an mana wannan auren da wuri ya kamata a ce ka fara kawo kayan laifi ka ga shi kenan a samu a mana wannan auren ni wallahi in ta ni ce ma ba sadakin ma kawai cewa zai yi na yafi a mana auren kawai wow alhamdulillah masha Allah malam abala ya jikin amma gaskiya bai tsammanin ka tashi ba saboda wannan sojan bai da mutunci ya ma duka kamar ka mutu kaya sun wannan bai da mutunci amma dan Allah da wani karfin ya da ne haka wallahi jikina ga baki iya ciwo suke mu Allah sarki abali ai mari biyar ya maka amma sai ka faɗa ƙas nitse da ƙyar muka ciro ka amma sai na ci ubansa in na kama shi <laughs>